Littafin Firistoci Sura ɗaya, Hadaya ta ƙonawa Ubangiji ya kira Musa ya yi masa magana daga cikin Tentin Sujada, ya ce, Yi magana da Isra'ilawa ka ce musu, Duk sa'ad da waninku ya kawo hadaya ga Ubangiji, ku kawo hadayarku ta dabba daga garkenku. ta shanu ko kuwa daga tumakinku, in hadaya ta ƙonawar daga shanu ne, sai ya miƙa namiji marar lahani, dole ya kawo shi a ƙofar Tentin Sujada don ya zama yardajje ga Ubangiji, zai ɗibiya hannunsa a kan hadaya ta ƙonawar, za a kuwa karɓa a madadinsa don a yi kafara dominsa, zai yanka ɗan bijimin a gaban Ubangiji, Haruna kuwa da ’ya'yansa maza firist, za su kawo jinin su kuma yafa shi a kan bagaden a kowane gefe a mashigin Tentin Sujada, zai feɗe hadaya ta ƙonawar, ya yayyanka shi gunduwa gunduwa. ’Ya'yan Haruna maza waɗanda suke firistoci za su hura wuta a bagade, su kuma shirya itace a kan wutar, sa'an nan ’ya'yan Haruna maza waɗanda suke firistoci za su shirya gunduwa gunduwar haɗe da kan da kuma kitsen a kan itace mai cin wuta wanda yake kan bagaden, zai wanke kayan cikin. da kuma ƙafafun da ruwa, firist ɗin kuwa zai ƙona dukan waɗannan a kan bagade, hadaya ce ta ƙonawa, hadaya ce kuma wadda aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, in hadaya ta ƙonawar daga garke ne, ko na tumaki, ko na awaki, zai miƙa namiji ne marar lahani, zai yanka shi a gefen arewa. na bagaden a gaban Ubangiji, ’ya'yan Haruna firistoci kuwa za su yayyafa jinin dabbar a bagaden a kowane gefe, zai yanka shi gunduwa gunduwa, firist kuwa zai shirya su haɗe da kan, da kuma kitsen a kan itace mai cin wutar da yake a kan bagade, zai wanke kayan cikin da kuma ƙafafun da ruwa. firist ɗin kuwa zai ƙone dukan waɗannan a kan bagade, hadaya ce ta ƙonawa, hadaya ce kuma wadda aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji, in hadaya ga Ubangiji ɗin, hadaya ta ƙonawa ta tsuntsaye ce, zai miƙa kurciya ko ’yar tantabara, firist zai kawo ta bagade, ya murɗe wuyan tsuntsun, ya ƙone shi a kan bagade, zai tsiyaye jininsa tsuntsun a gefen bagaden, amma zai ɗauki kayan cikin tsuntsun da gashin ya zubar da su a gefen bagaden a wajen gabas a wurin zuba toka, zai tsaga shi biyu a tsaka, amma ba zai raba shi ba. firist ɗin zai ɗibiya shi a bisa itacen da yake bisa bagaden, ya ƙone shi, hadaya ce ta ƙonawa, hadaya ce kuma wadda aka yi da wuta, mai daɗin ƙanshi ga Ubangiji.